Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zango FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ka kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar talatin da ɗaya ga watan Agusta shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muka sake dawa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda gwamnatin Adamawa ta haɗa gwiwa da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da kuma ƙungiyar tarayyar Turai ta EU don shawo kan ɓullar cututtuka Eh, a cikin kudin da an bamu an ce mu sanani mu gani da eh, makata asibiti kuma primary health care centers din ana bude su kowane lokaci ko da dare ko da safe ko da yamma kuma akwai kayan aiki a wurin bayan nan kuma ibrahim garba zai gabatar da shirin jawabai ga dattawa sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin cin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar sa ido a kan mummunar guguwa ta Amurka ta ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta ci gaba da kasancewa da ƙarfi nan da 'yan kwanaki masu zuwa a yayin da guguwar da ke mataki na hudu a ma'aunin gwajin guguwa ke dosar yankin Bahamas a yau Asabar. A yankin arewa maso yammacin Bahamas, ƙwararru a fannin yanayi sun ce ta yiwu guguwar mai barazana ga rayuwa ta janyo tumbatsar teku daga mita uku zuwa biyar sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance. A kusa da gabar tekun, cibiyar ta ce guguwar za ta iya janyo mummunar igiyar ruwa. ya zuwa yau asabar da rana guguwar dorian ta yi gudun kusan kilomita 325 a gabas da yankin tsibiran abaco da ke bahamas a gabas da yankin birnin west palm beach na jihar florida kuma ta yi gudun kusan kilomita 625 gwamnatin bahamas ta fitar da gargadi kan mummunar guguwar ga jama'ar da ke yankin arewa maso yammacin bahamas a yayin da shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar florida Masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong sun yi gama da 'yan sandan yankin a yau Asabar a yayin da masu zanga-zangar suka hau kan titi makonni goma sha uku kenan a jere suna bijirewa dokar haramta zanga-zangar da gwamnatin Hong Kong ta sanya. 'Yan sandan sun yi amfani da barkunan tsohuwa da wasu motoci masu feshin wani ruwa mai launin bula a kan masu zanga-zangar a gaban ginin majalisar dokokin yankin. Masu zanga-zangar sanye da bakaken kaya sun yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu da kuma wasu ababen fashewa a yayin da su kuma suka dinga kare kansu da lemomin da suka riƙe. an ga hayaki ya turnike a wata babban maraba hanya a kusa da helkwatar 'yan sandan hong kong bayan da masu zanga-zangar suka bankawa wani shinge wuta an dai iya kashe wutar yayin da 'yan sanda suka kora masu zanga-zangar cikin wani rukunin kasuwanni da shaguna a birnin hong kong inda suka harba musu barkunan tsohuwa jefi-jefi kuma suka harba musu harsasan roba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani mummunan hari a kan wani muhimmin birni a arewacin Afghanistan yau da asuba, duk da cewa shugabannin mayakan na tattaunawar neman sulhu da Amurka don kawo ƙarshen mummunan yakin da ake yi a Afghanistan. Mazauna yankin da aka kai harin da jama'ai sun faɗa a yau asabar cewa mayakan sun kai wa babban birnin lardin Kunduz farmaki daga bangarori daban-daban abinda ya janyo musayar wuta mai zafi zafi tsakanin mayakan da dakarun gwamnatin afghanistan rahotanni sun bayyana cewa duka bangarorin biyu sun samu hasarar rayuka haka kuma fararen hula sun jakata duk da cewa dai babu takamaiman bayani akan adadin mutanen da suka mutu a harin faɗan da aka yi ya janyo katsewar wutar lantarki da hanyoyin sadarwar wayar hannu a kondos wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron afghanistan ruhullah amatsai ya faɗawa manema labarai cewa 'yan ƙungiyar taliban sun samu kutsawa cikin tsakiyar birnin na kondos suka kuma shiga cikin fararen hula. A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar a wata kotu da ke birnin Khartoum, Bashir ya faɗi cewa ya karɓi kuɗi dala miliyan 25 daga yariman masarautar Saudiya mai jiran gado wato Mohammed bin Salman, amma bai yi amfani da kuɗin don hidimominsa ba a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai babu cikakken bayani bayani akan yadda Bashir ya kashe kudaden. Kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaici na tuhumar tsohon shugaban dan shekaru 25 da haihuwa da laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Adamawa tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da kuma ƙungiyar tarayyar Turai wato EU sun ƙaddamar da shirin tada komar da ƙananan asibitoci. Ga wakilinmu na yankin Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. which is titled Strengthening the Primary Health Care and Community Resilience for Improved Maternal, Newborn, Child Health and Nutrition Outcomes in three northern states of Nigeria. This includes Adamawa, Bauchi and Kebbi state. jami'an asusun unicef da kuma na kungiyar tarayyar turai wato eu kenan yayin da suke jawabi a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin jihar adamawa lokacin da ake kaddamar da wani aikin bunƙasa cibiyoyin kiwon lafiya da zimmar tallafawa al'ummun karkara a kullum dai al'ummomin karkara kama fuskanci matsalolin kiwon lafiya da suka hada da rashin cibiyoyin kiwon lafiya da kuma rashin ma'aikatan jinya baya kuma gabatu magunguna da hakan sau tare kan ƙara ta'azzara matsalolin annobar cutuka a yankunan karkara to sai dai kuma a wani sabon yunkuri na magance irin waɗannan matsaloli yanzu haka gwamnatin jihar adama tare da haɗin gwiwar asusun ya yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ƙungiyar tarayyar turai wato eu sun kaddamar da wani shirin ta da komadar ƙananan asibitoci a karkara. Seven of the primary healthcare facilities that have been upgraded. And these include Major Aminu uh, Nasarawa Jambutu PHC, and Malamari PHC in Yola North. da yake jawabi yayin bude ɗaya daga cikin irin waɗannan ayyuka a asibitin dobeli abubakar umar na hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ya ce irin wannan namijin kokari kama iya rage matsalolin da ƙananan asibitoci ke fama da su baya ko gabatun shawo kan bullar cututtuka. tallafi ne wanda kowa ɗan ƙasa zai ji daɗi eh, ba abu da zamu faɗa sai godiya eh, don suna mana tallafi a akan wurare abubuwa da yawa da irin wannan renovation na asibiti da kawo magunguna da eh, training din ma'aikatan mu kai da abubuwa suna abin da suka yi mana son da yawa kaman ku kuma hukumar ku na kula da kiwon lafiya matakin farko kaman me kuke a adamawa don inganta waɗannan kana asibi yanzu da alhamdulillah ga gwamnati yanzu su sun ɗauki eh, kiwon lafiya a priority din su priority number one sun ce kiwon lafiya ne da da ilimi mu muna tabbatar da cewa mun tura ma'aikata kwararru domin su tabbatar da cewa kayayyaki da magungunan da wayannan suke kawo mana an yi amfani da su yadda ya kamata akwai wasu wasu da da wuyan shiga da makamantansu hakan nan kamar me gwamnati take hukuma kuma take ganin kan cewa nan a matsalolin nan magance su misali irin kogin baba a tongo da wasu wuraren da al'ummar suke wuraren kiri da sauransu haka eh wannan duk mun gaya wa gwamnati mm. kuma na gaya maka daga fari akan cewa mun gode wa Allah tunan gwamnati ta sa himma akan kiwon lafiya Dr. Lima Abdu jami'ar UNICEF Shiyar Bauchi ta ce yanzu haka ma cibiyoyin shan magani da kuma ƙananan asibitoci da dama ne ma za su ci gajiyar wannan yunkuri. To yanzu wannan tabakun da UNICEF sun kawo mun samu kudin ga wurin European Union. European Union sun ba mu kudi mu taimake mutane Adama da Bauchi da Kebbi. Eh, a cikin kudin da an ba mu an ce mu sanani mu gani da eh, ma'aikata asibiti kuma primary health care centers din ana bude su kowane lokaci ko da dare ko da safe ko da yamma kuma akwai kayan aiki a wurin kamar wani kananan asibitoci nawa ne adama kuka taimaka dari biyu da ashirin da shida ko me yasa kuka taimaka muna taimaka a bisa da eh, gwamnati na najeriya gwamnati na najeriya ya ce a cikin ward daya a gani a gani pac daya yana a bude yake da safe yamma da dare kowane lokaci da mace ta zo ko yaro ya zo ko baba ya zo nan ya kamata akwai asibiti a din a bude zai iya rike emergency ya san wurin da zai tura zuwa secondary facility kuma adama ƙananan asibitoci na za ku gyara 104 to wai koya jama'an da ke ma zuwa ƙananan asibitoci ke ji da wannan sabon kokari a yanzu amma abin da kuka yi sai dai godiya taimakon da yanzu kuka fara Allah sa yanzu kuka fara ba wai kun tsaya ba don wallahi kun ceci rayuka da yawa rayuka da yawa yara kanana za ka gani malaria ya shimfiɗa su ku kawo mana magunguna kala kala sai godiya. koma da menene dai fata ko shine Allah sa irin wannan yunkuri yake dorewa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Walle walle wana ta dauke kama gai gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. apc ta musanta bawa mai satar mutanen nan balawa dume naira miliyan goma sha uku don zaben da ya gabata amurka ta kara kudin visa ga 'yan najeriya bayan gwamnatin najeriya ta kara wa amurkawan kudin shigowa najeriya mai shari'i bashir baba ya ce ai zuwa amurka na masu hannu da shuni ne saboda irin mutanen da suke zuwa amerika ko ma nawa aka saka za su biya su je ai me a ciki darni da kai talakawan ƙasa za mu ɗebi kafa mu tafi amerika ne me za mu yi shugaba buhari ya ce rufe kan iyakar najeriya da benin don yaƙi da masu simogar shinkafa ne hamid ali na kwastam dama ya yi bayani ne to in manoman mu suka noma shinkafan nan muka kuma saki boda muna saku shigowa da shinkafa me zai zama makoman wa'annan manoma buɗe iyakar ya fi a ala cewar masanin tattalin arziki yushau adeyu duk an yadda a tattalin arzikin duniya a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa an riga an sa yarjejeniyoyi to waɗannan yarjejeniyoyi da aka shiga a jahilci aka shige su gwamnatin najeriya ta ce almajiran ilzazzaki na son kawo juyin juya hali ne irin na iran a najeriya nasira da malika ya murar amurka daga abuja najeriya haka dai To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Badiko a birnin Kaduna Najeriya Alhaji Usman Sani wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa da Farfesa Thomas Adeyanju shi ma daga Kaduna wanda zai sake jawabinsa ga mai girma sarkin Badiko. Jiya da abu ya tsanani idan aka zauna a kan tebur aka yi tattauna za a yi magani shi duk yadda abu ya kai ga ɓaci a hangen ɓaci a hangen ka ɓaci ne idan aka zauna aka yi yanzu misali ku dubi bin eh, rikicin da aka yi babu rikicin da ake hangen mai tsanani wanda amerika ta sa gaba irin na taliban da amerika amma ƙarshen ta bayan an gama rasa eh, rayuka yanzu amerika ta hau kan tebur tsakaninta da 'yan taliban ana cewa an samu sulhu yanzu za a samu yadda za a kafa gwamnati amerika ta yarda da taliban taliban din ta yarda da amerika to me yasa mu da muke uwa ɗaya uba ɗaya tun da ƙasan mu ɗaya tun wani rashin jituwa ya tashi ba za mu zauna kan tebur mu tattauna yadda za mu samu mafita a samu yadda inda aka tsaya ba sai mu ce a'a fara da kashe-kashe tukuna bayan an gama kashe kashe waɗansu sun tafi lahira sannan a ce kuma a zo a tattauna kuma daga baya waɗansu sun mutu waɗansu su zauna a kan jinanan su suna cin duniya kan ina ganin wannan ba mu kan ma'adalci ba ba mu sa hankali wajen zamantakewa ba akwai bukatuwa mu ga cewa lallai lallai lokacin da wata matsala ta taso tsakanin musulmi ne da kiran arewa cikin matsala baki ɗaya domin arewa nan ita ce makomanmu don 'ya'yanmu suke ba inda za su je a kira su 'yan arewaci a najeriya so nan ne kasanmu nan ne makomanmu ƴaƴanmu da jikokinmu nan iyayenmu suke nan kakanninmu suke da iyayen kakanninmu mu ma muna fata haka za mu tafi mu namu ƴaƴan kuma duk ma inda suka tafi za a tushen su za su ce dai daga arewacin Najeriya to kamata a ce arewacin Najeriya ɗin nan manyan wanda muke ganin yanzu su ne manyan shugabanninmu sun ban legacy ɗin da zai gina arewa sun tabbatar da abin da zai gina arewa kuma wannan abun ya zama ya shiga cikin nan ƴaƴanmu ya kamata kamar ma a shiga da shi cikin curriculum na koyarwa sa ma yara son arewa gabaki daya maimakon karamin hukuma ko son jiha a'a a sa musu son arewa gaba daya kar a ce dan ni ina dan benue ina nuna cewa wanda ya fito daga kano ko katsina ba dan uwana ba ne ko ko a'a ni da na fito daga kogi ina ganin dan yobe ko wanda ya fito daga filato ba dan uwana bane ko kuma ni da na fito daga filato ina ganin wanda ya fito daga sakkwato ko kabe ba dan uwana bane kamata ya yi mu juna mu amince da juna babu yadda za ka yi yadda ka zama an je kana dan arewa ki yadda kake kin wani daga cikin yan arewa ka je ka ce kai dan kudu ne dan kudu ne da kai shi yana kallon ka a dan arewa akwai rikicin da aka yi wani shekaru can baya a river state duk wani wanda aka gani ɗan arewa shin shi jukun ne shi idoma ne shi igala ne shi kibi ne kawai ɗan arewa kawai ɗan arewa suke ɗaukar shi hukuncin da za su yi mutumin da fito daga sokoto da kano haka za su hukunta wanda fito da benue da kogi da kwara to kaga wannan ya nuna mana cewa duk da kai ba za ka rabu da asalinka ba so yana da kyau a ce mu mun amincewa da cewa mu yan arewa ne mu za mu girmama kawunan mu mu za mu zauna lafiya domin mu kama Najeriya da Arewa fita domin Arewa fa ita ce jagoran Najeriya ko mun ki gurin so to bai kamata jagora ya zama cewa shi bai da hakuri bai da hangen ba kamata mu jagora mu zama mu ne masu yadda da daukan nauyin yan uwan mu yan kudu duk cin kashin da za a yi maka shi yasa ake cewa babban cuci in ka zama babban dole na kasa da kai da laifin da kai da wanda baka yi ba kai ne da abin da ka sani da wanda baka sani ba kai ne kuma su sauran manyan ƙasa ya kamata su san haka musamman 'yan siyasa su daina ɗaukar cewa maganar siyasa a yi ne ko a mutu idan ban samu kuma kowa ya rasa wannan gaskiya baya gina kasa muna kallon irin siyasar da ake mai zaci a amerika da da mugun kamfen da ake lokacin da ake yi amma ba a mugun kamfen ɗin ɗaukar makami da sara wani mun yadda ana samun irin matsaloli nan da can amma daga inda a ce an sanarwar da aka ce wani ya shugaban kasa to in Allah ya shi ɗayan da aka ce an kayar ba ka sake jin yawan abu misali tsakanin Donald Trump da shi da eh, matar da suka yi takara da ita eh, matar Bill Clinton suna gama ana gama zaɓe ita ta fi shi yawan ƙuri'u amma a ƙa'ida shi ya ci zaɓe ta yi mashi murna kuma aka ci gaba. wata ce a ita tun da ta fi yawan kuku sai ta je kotu kotu ta ce ita ce shugaban kasa ba so wannan ya kamata ya nuna mana cewa kullum abin aka ce an bi ka'ida an yi abin da aka yi kuskure shi ko ma da da kuskuren bisa ga sani manya kar su ƙara da wuta manya su miƙe su nuna su manya ne su nuna cewa suna so a zauna lafiya su tsawatan mu kuwa ya kamata tare wannan a ce akwai babban da zai iya tsawatarwa akwai masu tsawatarwa wanda za su ba da shawara arewa ta zauna lafiya domin zaman lafiyan arewa shi ke kawo zaman lafiyar najeriya kuma ku sani cewa masu magana suna cewa sai bango ya tsagi kadangare yake samun wurin boyewa to mu yan arewa bai kamata mu dinga barin bangonmu na tsagewa ba in mun ga ya tsage mai sauri a samu ƙasar da za a yatsa shi a rufe a gyara domin katangar mu ta ci gaba da zama a inda take mu mu ci gaba da jagora mu ci gaba da jagorar Najeriya muna neman eh, maslahar ma Najeriya domin in aka zauna lafiya ko yaya in Allah da Allah zai kawo mana mafita da zamantakewa mai kyau da karuwar arziki a arewa baki ɗaya da Najeriya. Muna fatan Allah ya sa mu zauna lafiya na gode. Shi ma Profesa Thomas Adeyanju ya ce. Sito, Assalamu alaikum jama'a. Suna da Profesa Thomas Adeyanju ina muku wannan magana ne daga Kaduna. muna kuma fata cewa ubangiji maɗaukaki zai ba wannan gwamnatin jagora ta sami hanyar eh, kammala nufofinta na alheri da take son mana a wannan babban ƙasa tamu amma kuma fa ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su kada a ɗauka cewa an sami kamun mulki za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a samu halin biyan bukatan mutane a ɗauki wannan zaɓe da muka ci hannu biyu-biyu a lura da abubuwan da suka kamata a yi eh, mun san dai manyan mutane ne amma da yana yiwa ne zan ce manyan mutanen fa su ma magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mutane irin naku a lura da mutane a ji tsoron allah a tausaya wa mutane a zaɓi mutane ministoci waɗanda za su taimaka waɗanda za su dukufa ƙwaro, su yi aiki domin cin gabar wannan ƙasa tamu ministoci da wayanda dai kowane mukami ya sa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba ɗaya kuma fa akwai wani lokacin da mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun goyi bayan su mun yi mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani cewa da kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa tamu su ma kansu allah sa da zuciyarsu ta juyo su daina a halin ta'addanci a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu kan mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa a gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram don Allah a samu gwamnati ta iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke mu musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai amma duk da haka sai kaga ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa kwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki eh, wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar eh, sai ka ga malaman makaranta musamman ma wanda sai koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wayanci an an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba a galibi dai na ga mun tattaba abubuwan da ya kamata a lura da su eh, mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah to na eh, nawa kenan eh, muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce da gargaɗin mu da kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya. Haka dai, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. wasanni a takaice. kasar afirka ta kudu ta nada mulefin tseke a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan kwallon kafar kasar na bafana bafana na na tseke wanda ba wani fitacce ba ne ya zawa wasu da mamaki bayan da hukumar kwallon kasar ta yi gaggawa mai gurbin tsohon koci stuart baxter hukumar ta cimma matsayar ne a wani taron ta na majalisar zartarsuwa a yau asabar a birnin johannesburg in tseki mai shekaru hamsin shine kocin matasan 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru sha bakwai ya kuma ya aiki a matsayin mataimakin tsohon koci baxter a gasar cin kofin nayar afirka ta bana da aka fafata a kasar masar a watan yuni a can baya dai an yi hasashen kasar za ta nemo wani shahararren koci ga 'yan wasanta to sai dai bata yi hakan ba a daidai lokacin da ta baiwa tseki kwanta ragi har ya zuwa gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 duk da kasancewar bai taba shugabantar babbar kungiyar kasa ba a kasar ingila kuma kungiyar manchester city ta tsawaita wasannin ta ba tare da an doke ta baya zuwa yanzu a gasar premier bayan da a yau ta lalasa brighton da ci hudu da nema city din ta dauki tsawon geku 120 kacal a wasan kafin ta zura kwallo a raga kafin kuma daga bisani ta zura sauran ukun inda dan wasan ta Sergio Aguero ya zura biyu daga cikinsu. Wannan nasarar ta dora City din a saman teburin gasar ta Premier na dan lokaci da makinta goma kafin daga baya liverpool ta koma haihuwa bayan da ita ko ta yi nasarar doke bolle da makin ta goma sha biyu a bangare ɗaya kuma southampton ta karbi bakuncin manchester united inda suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya ita ma kungiyar chelsea ta karbi bakuncin sheffield united inda kuma ta kasa a fafutukar samun nasara ta farko a gidanta a wannan kakar wasannin domin kuwa sun yi kunnen doki ne da ci biyu da biyu a gasar La Liga ta kasar Spain kuma Barcelona ta ziyarci gidan Osasuna a yau inda suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu yayin da a gasar bundesliga ta kasar jamus bayan munich ta ragargaza mainz da ci shida da daya. a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya novak yakovic ya sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na 'yan sha shida na babbar gasar tennis ta us open ta bana da ake fafatawa yanzu haka a kasar amurka yakovic wanda shine ke rike da kambin gasar ya sami kaiwa ne bayan da ya yi galaba akan kan ɗan ƙasar amurka dennis kulda da turmi uku a jere Yakovic dan kasar Sabiya mai shekaru 32 ya soma gasar ta bana ne yana fama da rauni to amma ya ce a halin yanzu yana samun sauki a bangaren mata na gasar kuma 'yar kasar Amurka Serena Williams ita ma ta sami tsallakewa zuwa matakin na hudu na gasar bayan da ita ko ta doke 'yar kasar Czech Carolina Muchova da turmi biyu a jere a mataki na uku na gasar. Serena wace ta taɓa lashe gasar har sau shida a tarihi za ta fafata ne da mace ta 22 a duniyar tennis Petra Matic 'yar kasar Croatia a zagaye na hudu na gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. A gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga Maryam ta dawo da takaitattun labarai. To a takaice cibiyar sa ido a kan mummunar guguwa ta Amurka ta ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Dorian za ta ci gaba da kasancewa da karfi nan da 'yan kwanaki masu zuwa a yayin da guguwar da ke mataki na hudu a ma'aunin gwajin guguwa ke dosar yankin Bahamas a yau Asabar. A yankin arewa maso yammacin Bahamas kwararru a fannin yanayi sun ce ta yiwu guguwar mai barazana ga rayuwa ta janyo tumbatsar teku daga mita uku zuwa biyar sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance a kusa da gabar tekun cibiyar ta ce guguwar za ta janyo mummunar igiyar ruwa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryenmu namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma gabatar da shi sai kuma injiniyan mu na yau Ni Hadiza Kyari ke cewa kuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.